Matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na daga dalilan da ake samun karuwar masu taɓin hankali a Najeriya, wanda ma'aikatar lafiya ta ce akalla akwai masu taɓin hankali tsakanin miliyan arba'in zuwa miliyan sittin daga cikin al'umma fiye da miliyan ɗari biyu da ɗaya da ke ƙasar. Taɓin hankali wani yanayi ne da mutum kan samu kansa da ke sauya masa yanayin tunani da gudanar da ayyukan yau da kullum. A cewar Evangelist Joel Hamajulde Gashaka, da ke aikin kula da masu taɓin hankali da wasu cututtuka a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na hana amfani da maganin tramadol ya sauƙaƙa yawaitar waɗanda ake kawo masa don taimaka musu. Wannan matakin da shi shugaban kasa ya ɗauka na dilin da drug su tramol ɗin nan shine ya rige wa'ansu abubuwa in ba haka ba kwanaki a rana ɗaya ana kawo mana wa'anda suka sha kwaya mutane goma a rana ɗaya ana kawo mutane takwas matasa wanda suka yi hauka mm. eh. kuma yawancin akan samu kaman shaye-shaye ne eh, yawancin akan samu kaman shaye-shaye kun san haukan kashi uku ne akwai hauka na aljanu akwai hauka na kwaya akwai hauka wanda ko mutum ya faɗi na kwalta burgun kanshi ya samu ya dan girgiza ya rabu da wurin zamansa. Idi Uba Suleiman wanda ya samu taɓin hankali ta hanyar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya ce ya fara shaye-shaye ne don ya samu marmarin cin abinci. Ciwo da na taɓa sami kaina a ciki shine haushi sai ɗebo ni haka kwai bayan wayansu lokuta sai ji na sami kaina kuma ba daidai ba ni ina shan giya sai sigari. Mm, to bayan ka taɓa wannan shaye-shaye, kamar dai za a ce ya taɓa maka ƙwaƙwalwa a lokacin yaya kake jin rayuwanka? Ina shanawa don in ƙara koshin lafiya ne don zona da mutane na a cikin lumana ba da yin fada ba refinol nake sha shi na sha yana bin afata ne na cin abinci ita ko uwar idi uba suleiman mai suna zainab wace take jinyarsa ta ce har ya kai yana duka shi yasa suka kawo shi don neman masa lafiya dama yana koyarwa sai kuma ban gane hankulan shi ba har ya yi min doka ga gudiya nan har zan ji lahira da shi wani hali kika kawo shi a lokacin da kuka zo wani hali yake ciki eh mun da sa mishi hankula in sami ji an kone shi ne mun kawo shi dun bai yadda zo ba ne ya ci gaba da sha magani sha magani to shi na ga yanzu jiki ya yi kyau. Wata mai suna Lidiya Shiku ta ce a wani lokaci can baya har ta kashe jaririyarta da ta haifa saboda bata san halin da take ciki ba. duyin da na warke na a gaskiya da na ganin ku na ga mutane amma yin abun ya kama ni da na haifa ciki na kwakwara yaro na fara na kashe shi a ruwa mamanin da mamana ta gaya mini kafin ta rasu amma a nan fa me aka baki har kika kika samu lafiya kamar ya bani magani shine na samu sauki yanzu nan ina na wuri da har yan can jogo gona san jan tamaka gona san dawa diba mini gidan zan zafa ci evangelist Joel Gashaka yace suna da haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya don taimakawa masu fama da kowane irin nau'in cuta akwai takardama wanda ministry of health na nasarawa state ta bani muna tafiya tare da su in ciwon da ya zama ba na gefe na ba na kan tura zuwa specialist na kan tura zuwa asibiti wato dai kuna haɗin gwiwa muna haɗin gwiwa ba mu da damuwa da juna su kansu ma su kan zo da kansu wuri wurina mai musu jinya zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya